This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar. Ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukkan a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. a madadin sauran abokan aiki jummai alice ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin ina kuma tare da usman kabara shugaban kasar karanto mana kanin labarai shugaban kasar amurka barack obama na daɗa da shirin yarjejeniyar da aka cimma daga iran da masu suka a siyasance a cikin amurka don shawo kan matsalar nukiliyar kasar iran haka kuma rundunar sojan amurka ta ce ta tura jiragen yakin sama sumfurin eh, f-16 zuwa wani sassa na mayakan sama a kasar turkiya a yayin da hare-haren jiragen saman yakin kawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yakin sa kan kungiyar isis Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da yin garan bawul a siyasar kasar don kakkaɓe cin hanci da rashawa. To bayan kun gama shan labaran duniya za ku ji cewa Kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta kafa don binciko musabbabin matsalolin tsaro da ake samu a wasu ƙananan hukumomin Jihar Plateau ya gano cewa al'umma da dama na da makamai a hannunsu. To haka kuma muna da rahoto a kan korar fiye da ma'aikatan wucin gadi dubu biyu da gwamnatin jihar Kano ta yi. sai kuma rahoto a kan wasu gwamnonin jihohi da suka soke biyan wato kai mutane aikin haji ko kuma wato yin aikin haji kamar kuma kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya To tare da sallama ga cikakkun labaran Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na daɗa kare shirin yarjejeniyar da aka cimma daga Iran da kuma masu suka a siyasance a cikin Amurka don shawo kan shirin nukiliyar ƙasar Iran. mr obama ya yi watsi da maganar sakon twitter da babban jagoran ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya yi na nuna shugaban amurka a matsayin kamar wanda ya ritsa da bakin bindiga ya faɗi haka ne a wata hirar da gidan talabijin na cnn inda aka yi da shi inda yake cewa yana tunanin sakon na twitter martani ne ga maganar da ya taɓa yi cewa da ba a samu cimma matsayar diflomasiya ba game da yarjejeniyar ta nukiliyar iran to da amurka ta yi duk mai yiwa ko da kuwa da karfin soja ne obama ya ce don haka wannan magana ta kamna'i ba wani abin jani in jaka ba ce ya kuma faɗa a hirar tasa da farid zakariya na cnn din cewa yana sa ran wannan yarjejeniya za ta zama hanyar samun haɗin kan da zai jagoranci yadda za a warware matsalar ta'addanci da 'yan ta'adda a syria da ta cinyewa rundunar sojan amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin f-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar Turkiyya a yayin da hare-haren jiragen saman yakin ƙawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS a kasashen Iraq da Syria, A watan jiya ƙasar Turkiyya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake wa ƙungiyar ISIS a yayin da a lokaci guda kuma ita kanta ta ƙaddamar da kai hare-hare akan 'yan kungiyar islamic state ɗin da kungiyar 'yan awaren kurdawa ta pkk daga sansanin mayakan saman aviano da ke kasar italiya aka tura jiragen saman yakin guda shidda da jami'an tsaro 300 an ci gaba da kai wa sansanonin kungiyar islamic state hare-hare cikin dare a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka suka kai hare-hare goma sha biyar a iraq da kuma bakwai a syria Turkiyya da Amurka suna shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren haɗin gwiwa domin fatattakar 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS daga wani yankin Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Iraki Haidar al'abadi ya sanar da abin da ya kira shaharar yin kwaskwarima ga siyasa da niyyar kakkaɓe cin hanci da rashawa a ƙasar. ya bayyana rushe guraben mukaman mataimakan shugaban kasa guda uku da na mataimaka guda biyar na firaminista kakakin gwamnatin kasar sa'ad hadithi ya faɗa wa gidan talabijin ɗin kasar cewa 'yan majalisar zartarwa ne suka bullo da wannan buƙatar da za su mika wa majalisar kasar wannan shirin na yin garan bawul ya biyo bayan zanga-zanga a biranen iraki wadda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ta yi wa gwamnati katutu har ta kai ga 'yan ƙasa ba sa iya samun wutar lantarki duk da tsananin zafin da ake ake yi shugaban 'yan shi'ar kasar da shehin malami ayatollah ali sistani suna goyon bayan yunkurin mataimakin firaminista baha al'araji da shi ma kakkaɓa za ta shafa da ya ce ya goyi bayan abin duk da yake abin ya zo masa a bazata sannan kuma shi ma wanda zai shafa ɗin ya bayyana cewa wannan kakkaɓa da za a yi ya kamata a ce an bi ne kamar yadda in an kama masu laifi za a ce su suka yi laifi mataimakin firaministan na bangaren 'yan sunni shi ma ya nuna gamsuwarsa da lamarin na shirin garan bawul Ƙungiyar Taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin sake kai wani mummuna harin kunar baƙin wake a ƙasar Afghanistan kwana ɗaya bayan da tashin bama-baman ta'addanci suka kashe fiye da mutane hamsin a ciki da kuma kusa da Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. A wata sanarwar da ta turo wa muryar Amurka, ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tashin bam a ranar Asabar a gundumar Kanabad da ke lardin Kunduz a arewacin ƙasar. Jiya Lahadi jama'a Afghanistan suka ce yawan mutanen da suka mutu a sakamakon tashin bom din ya ƙaru zuwa 29. Yawancin waɗanda aka kashe 'yan yakin sa kai ne da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar. Haka kuma ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tura 'yan harin kunar bakin wake guda uku domin su kai hari akan wani sansani a ranar Juma'a. Wani sansanin mayakan Amurka na musamman da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul. 'Yan kwangila farar hula takwas da wani sojan Amurka ne aka kashe a harin. Tun da farko a ranar Juma'a wani mai harin kunar bakin wake na Taliban din da ya shigar burtu sanye da rigar 'yan sanda ya tarwatsa kansa cikin cunkoson kurata a makarantar horon 'yan sandan afghanistan a kabul akalla mutane 27 aka kashe kuma fiye da mutane 25 suka ji rauni to amma har yanzu babu wanda ya dauki alhakin harin da wata motar a kori kura ta kai a ranar juma'a akan wata unguwa a birnin kabul da ya kashe akalla mutane 15 da kuma raunana mutane mai tanda arba'in yawancinsu farar hula Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa kwamitin da Majalisar Wakilan Jihar Plateau ta kafa domin binciken musabbabin rigingimu a wasu ƙananan hukumomin jihar ya gano cewa al'umma da dama sun mallaki makamai. Cewar shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi. Kwamitin ya fara aiki kuma ya fahimci cewa mul baisin dalilan tashin hankalin nan akan wurin kiwo ne. Ina ne shanu na zai je yi kiwo ina ne kuma bai kamata ya je yi kiwo ba. Akwai wurare da tun ba yau ba Fulani ba sa kiwo a wa'annan wuraren ana kiran su reserve areas. yau za ka samu fulani na kiwo a wannan wuraren akwai gonakin birom da dabba bai kamata ya shiga ciki ya ci amfanin gona ba za ka samu wasu fulanin ba duka ba sukan bar dabbobinsu su yi barna wa birom haka ma birom inda da shanu yake wucewa ne labi na shanu yau za ka ga wani birom ya je ya keɓe yana gona a wurin ya hana shanu kai wucewa haka kuma eh, lambu na birom da bai kamata shanu ya je ya kiwo a ciki ba za ka ga wasu fulanin ba duka ba sun bar shanu kansu su yi kiwo a wurin so wannan sai ya janyo kashe shanu da yake akwai makamai a hannun mutane a wa'annan kananan hukumomi da fulanin da birom duka suna da makamai hannunsu ba a yin hakuri idan shanu ya zo ya ci amfanin gona sai ka ga birom ya kashe shanu haka kuma idan fulani ya ga birom a gona sai ka ga fulani ya kashe birom amma mun gane shugabanninsu na birom mun gane shugabanninsu na fulani kuma muna nan muna tattaunawa da su muna kyautata zato da izinin Allah za a fahimci juna daga karshe mun fahimci cewa bindigogi da kuma kayan fada yana hannun mutane da yawa kuma duka garin da aka samu makamai dole za ka samu rashin zama lafiya so mun gane haki ne akan majalisa mu yi doka da zai rage yawo da makamai a hannun mutane mu yi doka da zai karfafa jami'an tsaro wurin ganin cewa duk wanda aka gan shi da makamin da doka bai yadda a gan shi da shi ba an karbe wannan makami a yi doka wa masu kera makamai a san suwa za a masu makami kuma a san an kera makaman da doka ya yadda a kera wa mutane su ko shugabannin al'ummomin sun yi na'am da aikin kwamiti sunana da edward gyan bot dagumrai na barkin ladi local government area a dinka doka hukunci matuka mai tsafi ga duk wanda ya yi irin wannan abu shi ne zai kawo sausatan wannan abubuwan muhammad adam muhammad sakataren mai yadda allah na barikin ladi matsalan bafulata ne kusan duk duniya ɗaya ne shanunsa in ba a taba su ba makiyayi ba a taba shi ba to shi bai da wani damuwa ko baka ba shi komai ba ma a gwamnatinka in dai shanunsa lafiya mai kiwonsa lafiya ya je ya kiwo ya dawo lafiya shi alhamdulillah sulhu sasantawa sulhu zama tare da makiyayan da manoma da makwabta da makwabta a zauna cuɗanya zama tare kar a raba angoyi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab daga can abuja kuma wakilin sashen hausa nasiru ilikaya ya aiko da rahoton cewa gabanin fara jigilar alhazan najeriya don aikin hajjin bana Wasu jihohi sun soke al'ada ɗaukar nauyin mutane da yawa da suke biya musu kujera. Wasu jihohin ma sun soke irin wannan al'ada har ma da rage yawan jami'an da akan tura don kula da jin daɗin alhazan. Shin mai masu ruwa da tsakiya harkar aikin haji ke ganin riba ko akasin hakan ga lamuran aikin haji? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga shahararrun sakatarorin alazai daga arewa maso gabas Usman Gurama. Gaskiyar magana gyara kam gyara ne mun sani nasu. Yanzu kamar mu a jihar Gombe ni na tabbatar maka Allah ya sa gwamna ma yana da karfin zuciya ne domin kuɗin da ake kashewa ba wai mu kan ma mu ƙananan alaki ne. Jihar da zaka je an sai kamar kujeru ɗari biyar. Ɗari biyar ɗin nan ko da dubu ɗari biyar biyar ce ko ce kujera kana maganar wajen miliyoyi ɗari biyu da wani kuke magana. in an sai magani asibiti aka ce za a bawa kowa da kowa zai samu don dole mu gaya mu gaskiya don kawai dai siyasa sun yi su yi ne a dauka basu to wannan ba daidai bane ni kan bana goyon ba sa a wasu jiyan da ka jojin kujeru dubu ma wai gwamnati ta saya abun da ma takaicin da shi jama'a waɗansu an ba su kujerar ma koma suke su sake sayarwa su kara mata kuɗi ma akan abun da gwamnatin ta saya gara ma da kuɗin a ce an ba wanda yake son kuɗi kujeran haji a bari wanda ya hidiman sai tara kuɗinsa a ce ya samu dama ya je amma na haka kawai kowa na jiran kujera ta bulus don ya samu ya hau gaskiya ba daidai ne kuma gaskiya mu muna daurin gindi duk gwamnatocin da su rage wannan barna sosai sosai muna musu goyon ba su yi domin wasu ma abun mamaki za a iya ba su kujeran ka sa mutum bai da ko kudin cefene a gidansa an dauka an bashi a gwamnatacen ko kuma a siyasance a ni a kowanne na shaida an kira shi wallahi tallahi bai da kudin da zai cefene a gidansa aka ce masa ga kujera zai tafi to irin wannan me amfanin sa kamfanonin jiragen jigilar alazai dai na cikin gida da flyers na saudiya sun ce sun shirya tsaf don jigilar barista abdullahi shi shine shugaban hukumar za mu sa kwamiti da za su dinga la'akari da sa ido akan dukkan ma'aikatan jirgin kuma su ba da rahoto akan abin da ya aiwatar bayan an gama aikin hajjin za mu iya ba da ga kamfanin jirgin da ya fi kowanne hazaƙa da ƙwazo kuma a ba shi wani kyauta domin ya zama wani hanya na ƙarfafa gwiwa. A matsayinsa na Amir Alhaji na dindindin, rahoto ya nuna sarkin musulmi Sultan Sa'ad Abubakar ya wakilta sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi a matsayin Amirul Hajin Bana. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru. Masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, an jima kaɗan Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. To amma a halin yanzu, kwamishinan Yaɗa labaran jihar Kano, Comrade Muhammad Garba ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari dalilin da ya sa gwamnatin jihar Kano ɗin ta sallama ma'aikatan wucin gadi 2,620 bayan sun yi fiye da shekaru takwas suna aikin kwasar shara na wucin gadi. ma'aikata na wucin gadi ba sa gudanar da ayyukansu ma an lura cewa akwai harkar rashin gaskiya wajen biyan wa'annan ma'aikata saboda haka bayan an tattauna wa'annan matsaloli majalisar ta yanke shawarar ta rushe wa'annan ma'aikata mata kafa kwamiti na musamman mun yi cikakken bincike na a tabbatar da cewa an gaggauta yadda za a sake ɗaukar sababbin ma'aikatan wucin gadi wanda ke da aƙida tabbatar da cewa sun gudanar da aikinsu mayan da ya kamata. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano kenan Kumar Muhammad Garba. Sai dai ma'aikatan da wannan lamari ya shafa sun ja hankalin gwamnatin ta Kano game da muhimmancin wanzar da adalci a gare su. Mu dai abin da muke so guda ɗaya gwamnati ta duba irin waɗanda suke ƙarƙashinmu da kuma mu ma 'yan asalin wannan jiha ne ta taimaka mana ta san yadda za ta yi da mu. muna fatan gwamnati da ta duba wannan koke namu ta shigar da mu masu 'yanci a cikin wannan jiha sanarwar da muka je gwamnati ta yi gaskiya ba ta mana daɗi ba tun nan mu muka zaɓe ta kuma a ce ta saka mana da wannan abun gaskiya dai gwamnati ta yi duba da ido na basira ta yi tunani ta ga abun da ya dace a kanmu game da wannan batu kungiyar kwadago ta najeriya reshen jihar kano ta bara inda shugabanta kwamar kabiru a domin jibir ke cewa kungiyar kwadago ta ɗauki wannan abu da muhimmanci domin abu ne da ya shafi su ya shafi kuma al'umma da dama kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki dole mu tsaya mu ga mun jajirce a madadinsu mu ga cewar wannan abu an yi shi cikin lumana kuma an yi shi cikin gaggawa an biya su hakkinsu bai dace a ce sai an sallami mutum daga aiki ko kuma an dakatar da shi sannan za a tantance shi ba ƙungiyar kwadago ta jihar kano ba za ta yi wa wannan al'amari rikon sakainar kashi ba kuma za mu tsaya iya jajircewar mu tabbatar cewa an yi musu adalci insha Allah. Dangane da batun ɗaukar ma'aikata a matsayin wucin gadi kuwa. Ƙungiyar kwadago ta duniya wacce ake kira ILO Convention wanda mu ta najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta sa hannu a kai na hana wannan aiki na wucin gadi tuntuni dama ƙungiyar kwadago tana yaƙi akan wannan abu a matakin private sector don haka ba za mu so mu je a matakin gwamnati ma kuma an shigo da wannan ba mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Mun gode Mahmud, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu jingine batun da muke yi na albashin 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya mu sake komawa sakkwato ga batun Jamilu Abdullahi bawan allan da 'yan hukumar civil defense na ofishin sokoto ta kudu suka lakkaɗa masa duka har ya zamo ajalinsa 'yan hukumar civil defense ɗin sun ce sun gudanar da bincikensu kuma a cewarsu jamilu ya buga kansa ne a jikin bango ya zamo sanadin rasuwarsa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta ce wannan zance ne kawai yaya ana tuhumar mutum da aikata laifi zai kuma zamo mai yi ma kansa alkalanci sai hukumar tare da hukumomin shari'a na jihar sokoto suka nemi 'yan sanda da su yi bincike da 'yan sandan suka gudanar da bincike kan wannan lamari sai suka ce lallai biri ya yi kama da mutum a iya abin da suka gano duka aka lakkaɗa mashi wannan bawan allah aka kashe shi don haka 'yan sandan suka kama 'yan civil defense na ofishin sokoto ta kudu cikinsu har da do nasu suka kai su kotu kotu kuma ta tura su gidan kurkuku inda a yanzu haka suke tsare ana jiran ranar da za su sake gurfana gaban kotun to amma abin mamaki kuma abin takaici shine har yanzu gawar jamilu abdullahi tana ajiya asibiti mun tattauna wannan batun da abokin aiki na murtala faruk san inna eh alhaji ibrahim har muke wannan magana da kai ba a bin shi jamilu abdullahi ba har yanzu tana can asibiti yayin da aka ci gaba da wannan zaman shari'a a kotu wani dalili ne kowace hujja ake da ita ta ajiye gawarsa tun daga watan mayu har zuwa wannan lokaci a asibiti eh tun farko a bayanin da shi kan shi dan uwan mamacin ya taba yi wa wannan fili idan masu saurare za su iya tunawa ya bayyana cewa da an zo da shi a nan gida domin an zo da gawarsa ma'ana kenan a gida domin a yi mata sutura daga baya sai aka ba su shawarwari ciki ko har da shi mai unguwar wannan unguwar da suke wacce ake kira dambuwa wanda ya ba su shawara cewa kada a yi saurin binne shi tun da wannan al'amarin yana cikin bincike saboda haka kada su binne shi sannan su kansu iyalan mamatan kusan sau tari su jami'an na civil defense suna zuwa musu da tayin cewa da Allah su yi hakuri dai a binne shi gawar Jamilu Abdullahi yasu sai a ci gaba da gudanar da bincike akan wani lamarin to amma yan uwan ne suka yi tsaye ne saboda su a nasu tunanin dalilin su na yin haka shine da zara aka ce an binne gawar jamilu abdullahi to suna ganin watakila wannan ne zai iya kawo sauki wurin a sauƙaƙa kashe maganar ko kuma a kashe ta ba tare da watakila an gudanar da cikakken bincike ko kuma shari'ar kamar yadda ya kamata ba. Murtala a nan asibiti ai likita yana iya gudanar da bincike duk abubuwan da yake so ya bincika cikin kwana guda ya rubuta rahoto in ya so a binne shi. Su hukumomin da wannan abu ke hannunsu wato na game da binciken wato su 'yan sanda da kuma su kansu masu aikin likita asibiti irin masu binciken gawa dinnan babu abin da suka yi ne kawai an ajiye ce kawai ana kallonta ana jira wai sai an kammala wannan batu? eh to an hakika na gaskiya duk da yake yan sanda a lokacin da na nemi su bani ko kuma su bayyana mini cikakken binciken su likitoci akan gawar ta jamilu abdullahi abin da suka tabbatar min da cewa likita ne ya tabbatar sun ce sun nuna min ba sa son su bani wannan bayanin wanda yake kaga wani bangare ne na binciken da suke yi kuma ba sa son suna ba da binciken da suke yi a fili to amma a fahimtar da na yi shine sakamakon dai da aka bayar shine waɗannan raunukan da ke fuskansa kamar yadda masu saurare watakila suka iya gani a shafinmu na facebook wanda aka laka hoton na gawar ko kuma hoton shi jamilu abdullahi jin kaɗan kamin allah ya masa rasuwa hmm. suna iya ganin kamar raunuka wanda suke a fuskan shi wanda to su kaga a nan ne su dai likitoci sun tabbatar da cewa waɗannan raunukan ne suka yi sanadiyar mutuwar tashi to kaga yanzu abin da ake bincike shine shin ya aka yi waɗannan raunukan suka faru shin an doke shi ne kamar yadda su iyalan shi marigayi jamilu abdullahi suke zargi ko ko a'a duka ne eh, ko ko a'a ya doka kansa ne a garu ko kuma ginin wannan a sel din ko kuma wurin tsare shi din da inda aka tsare shi din kamar yadda su yan jami'an na civil defense suka faɗa kaga wannan ne babban abin da ake nema a tantance a raunukan da ke jikinsa ya zuwa yanzu murtala suwa da wane ne suka shiga cikin wannan batu eh kamar yadda muka ambata tun farko ko kuma shi dan mm, uwan shi Jamilu din yayi bayani sun aike da takardu na neman a shigo musu saboda ba su da karfi ba su da gata to bayan kamar yadda ah, masu saurare suka sani jin wannan shiri da ah, gidan rediyon amerika ya yi a kan jamilu abdullahi wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa gwamnatin jiha ta ga cewa ita ma ya kamata ta shigo ciki to ita shi gwamna kanta lokacin da ya bada umarni ya bada umarni ne ga wani sashe da ke ga ita gwamnatin jihar ta sokoto domin a yi cikakken bincike akan wannan lamarin domin a kawo masa rahoto domin a san matakin da za a ɗauka ko kuma in ma na taimaka su waɗannan bayan Allah ɗin wato iyalan marigayi Jamil Abdullahi sai a taimaka musu ta duk hanyar da ya kamata ko da ta ɓangaren shari'a ne ko ma ta menene wanda yanzu haka gwamnan yana jiran a kawo masa wannan rahoton wannan binciken to bayan wannan ita kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnatin tarayya da ke sokoto hmm. ita kuma wace wannan aikin ta ne kai tsaye sai suka shiga cikin binciken wannan lamarin kusan ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ganin cewa an miƙa wannan binciken ga hukumar 'yan sanda kamar yadda masu saurari za su ji cikakken bayani daga shi jami'in wannan hukuma ɗin da ke jihar sokoto sunana barista hamza liman dogon daji a state coordinator national human rights commission in charge of sokoto state to na fahimci cewa kai ne kake wakiltar iyalai ko kuma 'yan uwan marigayi jamilu abdullahi wanda ake zargin cewa ya rasu ne hannun a jami'an tsaro na civil defense shin menene ya faru tun lokacin da watakila ka shiga kariyar wannan kes ne abin da ke ya faru shine mun samu koke daga 'yan uwan marigayi jamilu abdullahi suna koke akan cewa hukumar civil defense sun kashe musu dan uwa nasu that is marigayi jamilu so da muka samu wannan korafi daga gare su sai muka ce to abinda za mu yi matsayinmu na hukumar kare haƙƙin dan adam za mu je mu ma mu yi bincike sannan mu ga cewa mun taimaka musu mu ga cewa in har suna da hake an kwato musu haƙƙinsu mun je mun samu kwamandan na civil defense mun zauna da shi mun yi maganganu da shi akan wannan kes din da ya faru ya gaya mana cewa shi ma yana bincike ya sa a yi bincike akan wannan abun da ya faru sannan da aka ƙara binciken ya ce ya tura ma ministry of justice ma'ana ma'aikatar shari'a ta sokoto state domin su ba su shawara dangane da wannan kes ɗin so alhamdulillah kuma mun samu mun duba wannan fayil din muka duba wannan investigation ma'ana bincike da su 'yan civil defense suka yi a kan kisan da ake tuhumar 'yan civil defense yin so sai muka cewa ba mu gamsu da wannan binciken da suka yi ba alal misali kamar kai ne a zo a ce ɗanɗanka ya yi faɗa da ɗanɗan wani kuma aka zo a ce wai kai uba kai ne har kuma wani abu ya faru kila dan danka ya kashe dan wani a zo a ce kai uba kai ne za yi bincike in kai bincike kuma wannan binciken naka da shi za a amfani da dokance muna da wani magazin na lo da muke ce ma nemo judex in kosasuwa ma'ana mutum ba zai zama alkali ba a kes ɗin da yake kes nashi ne dan danka ya yi laifi da dan wani sun yi faɗa an samu misunderstanding wai a ce kai za yi bincike duk da yake ba kai ne alkali ba amma da wannan bincike da kai da shi ne kotu za ta yi amfani so su yan civil defense da suka ce su yi wannan bincike da binciken da suka yi nasu da shi ne ake son wai kotu ta yi amfani wajen yanke wannan hukunci ko yan civil defense ma'aikata kisan gilla na shi jamilu ko ba su yi ba muka ce ba mu aminta ba abinda za a yi a tura wannan case file din a ofishin na 'yan sandan alhamdulillah shi director public prosecution na ministry of justice sokoto da ita ma permanent sakatare mutane na masu kirki kuma masu tunani suka zauna suka yi tunani da kansu su ma suka tura wannan kes suka ce police su yi bincike tunda police da are neutral ba su san yan civil defense ba ba su san national human rights commission ba ba su san jamila abdullahi ba za su yi bincike ne tsakani da allah alhamdulillah kuma su police suka je suka yi nasu wannan bincike din aka zauna mun je mun samu shi commissioner of police muka zauna da shi muka lura da shi duya da abubuwan suke daga karshe dai sai su 'yan sanda suka yi bincike suka gane cewa lalle lalle shi 'yan civil defense sun aikata wannan lahida ake tuma su da shi to shi ne sai suka gurfanar da su a gaban kotu so yanzu abin da ake ciki an gurfanar da su a gaban kotu kotu kuma ta tura su gidan yari su 'yan civil defense din a matsayin holding charge an daga kes din sai 28 of this month that is august to a mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa da shi jami'in na hukumar kare haƙƙin bal'adama ta najeriya da kuma mutumin da gwamnatin buwal na jihar sokoto ya ɗora masa alhakin bin kadin wannan batu na kashe jamilu abdullahi da 'yan civil defense na ofishin sokoto ta kudu suka yi masu sauraro allah ubangiji ya tsaya mana amin su amin. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu karkare shirin na yanzu da takaitattun labarai. Mutane a garin Ferguson a jihar Missouri a nan Amurka sun taru a yau Lahadi don yin tattaki ba magana don girmamawa ga yaron nan Michael Brown ɗin shekaru goma sha takwas da farar fatar ɗan sandan nan Darren Wilson ya harba a bara. Tuni dai ɗan sandan ya ajiye aikinsa an fara tattakin ne kuma daga inda aka harba yaron ne kuma sa'o'i hudu da rabi a kwance kafin a ɗauke gawarsa a ranar tara ga watan Agustar bara. To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe takwas na safe a agogon Najeriya muke fatar za ku sake lalubo wannan sashe na sashen Hausa domin jin wani sabon shiri har ma za ku ji yadda ambaliyar ruwa ta lalata fiye da gidaje mai tan a Misau da dara a can jihar Bauchi. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.